اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم انا روقك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قابل يا باسط يا خالد يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدوع يا مهيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا بادر يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك والملك بالجلال والإكرام يا مبسط يا جامع يا بني يا مغني يا مودي يا مانع يا دار يا نازع يا نور يا هادي يا بدو يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله منا كذا سمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka a kidan. ya Allah ka kyautata imanin ya Allah ka tsarkake kidan. ya Allah ka tsarkake imanin ya Allah ka tsarkake ayyukan ya Allah ka tsarkake maganganun motsi da shiru da maganganu da niyoyi da manoyi Allah ka tsarkake ta Allah ka sa ta zama saliha Allah ka sa ta zama khalisatan wa khulaqatan da wajhaka tausayi wala tuj'al al'adu shay'an li ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi da lahiya ya Allah ka mana tsaronka ya Allah ka ƙara mana hakonka ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tsare mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu uwayen mu ya Allah ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mu kakannin ya Allah ya man idza arada shay'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ya man idza qada amran fa inna ma inna ma yaqulu lahu kun fayakun ya man yabqa wajhahu يا ذا الجلال والإكرام يا من تبارك اسمه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يتوسع يا من الله كجابر شامن كجابر شام قوائم كجابر شام قوائم سلك أسنين كجابر شام ينن سلك أنن كجابر شام أشياء دئيالي دبري قوائم ودك الله كجابر شامن الله كأيدي من الله كشيا من إياه iyalanmu Allah ka tsare mana iyalanmu Allah ka hake mana iyalanmu Allah ka shirya su ka musu ka ƙara musu imani da lafiya ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah bai a sama yi ka bauta na ka shirya mana ɗan iyan da ka ba mu da wayanda za ka ba mu Allah ka shirya mana zuriyar mu mai mil mazansu da matansu Allah ka riƙa mana su Allah ka fake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka tausaya musu Allah ka tausaya mana ka tausaya musu saboda girman ka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibada Allah ka manya manyan malaman musulunci da su masu tsoron ka manyan shugabanni manyan mawadata manyan bara da musulunci da su masu tsoron ka. saboda girman ka Allah ka tausaya musu saboda rahamar ka Allah ka tosaya musu da mu da su Allah ka kare mu daga ciruta ko wasu ne Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta duk wani rashin lahiyar da a cikin jikunkunan gana mu mun roƙe ka Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu kuma Allah ka tosaya mana ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanna ka kare mu daga sharrin sauran halittunka Allah ka kare mu daga shirin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makincin kowa da kowa ka kare mu daga manahicin kowa da kowa saboda rahmar ka Allah ka shiga tsakanin mu da munafikai ya Allah munafikai na ciki da na waje Allah kai mana maganin ya Allah kai mana maganin ya Allah kai mana maganin duk shirin da suka kulli ka sani Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su Allah ka mai sai gare su ka taimaka mana Allah ka kare ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro ya Allah kwai hirgita mu Allah ka hirgita ya Allah kai hirgita mu Allah ka hirgita ya Allah duk wanda ya su walakanta mu Allah ka walakanta ya Allah duk wanda ya su walakanta mu Allah ka walakanta ko gina mana rami don mu bada ka kada su suke ya arhamar rahim ya dal jalal wal ikram to sai amana ka an sa mana addu'a bukatun mu suna da yawa gare ka na alheri Allah ka biya mana wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yini ya Allah ka kare mu cikin gida ya Allah ka kare mu wajen gida ya Allah ka kare mu cikin zaman gida da tahiya ya Allah ka kare mu cikin zaman gida da tahiya ya Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka ba mu kariya da tsaronka bayan ka bayan Allah musulmi ke yawa Wa'inda suka roke mu addu'a da yawan su da wa'inda ba su roke mu domin roke ka Allah ka shirya su Allah ka kyautace aqidar Allah ka kyautace imanin Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibada ka biya musu bukatun su na alheri Wa'inda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya musu abin nan da suka tsoro Allah ka kare ya Allah duk wani bawon ka da ka kada mu ta jarrabawa mai tsanani Allah ka kawo mai mahita Allah ka kawo mai mahita Allah ka kawo mai mahita yo wani bawon ka da ka jarraba da bashi ka bashi abin biya kuma ka taimakai ya biya wanda kajin raba da bakin ciki bawon ka musulmi Allah ka kuraye mai wanda kajin raba da damuwa bawon ka musulmi Allah ka kuraye mai duk wani bawon ka da ka jarraba da rikicewa diyanai Allah ka shirya mai Allah ka shirya mai wanda ka jarraba da rikicin mata ta Allah ka shirya Allah ka shirya su ka shirya ta Allah ka kyauta su zaman kewa. ya Allah matasa waɗanda ka jarraba da rashin jari ka ba su jari ya Allah ka ba su jari ya Allah ka ba su jari dattijawa da tsohayi maza da mata waɗanda suke yan kasuwa suna buƙatar jari Allah ka ba su jari Allah ka ba su jari saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka tausaya ma yan kasuwan mu ka kada tausayi da imani cikin zukatar su rika yin rangwame da nasiya wajen kasuwancin saboda girman ka Allah mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye Allah ka zaunar da Najeriya amin Allah ka sa ai zabe lahiya Allah ka sa ai zabe lahiya ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a Allah ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah yadda ka gwada mana an tone hetur a bauchi Allah ka gwada mana an tono shi a kabi Allah ka gwada mana an tono shi kabi kuma in za a tono shi Allah ka sa a tono tono shi jega Allah ka sa a tono shi jega amma ba kusa ga gari ba nesa da gari saboda girman ka Allah ka gwada mana wannan kai muka roƙa ba mu roƙe kowa ba Allah ka gwada mana wannan kama wanda muka roƙon ka Allah ka kawo mana teku Allah ka kawo ta amma kar ta biyo jega ta biyo dai nesa da jega amma dai kusa da jega don darajar sunayenka Allah ka yi mana wannan taimako saboda rahamarka Allah kai muka roƙo Allah ka yi mana wannan taimako ya man idza arada shay'an fa inna ma kula da hukun fa yakun ka ce maka mana Allah ka ce ce ku ta biyo birnin kabi Allah ka ce ce ku ta biyo kabi Allah ka ce ce ku ta biyo kabi ka ce hetur ya bayyana wanda ya kowane kyau a duniya a jihar kabi kan daraja sunayen ka wajen jega cikin karamar hukumar jega amma dai ba cikin gari ba kai ta gari kan daraja sunayen ka Allah kai mana wannan kuma ka sa ya zama alheri Allah ka taimaka mana ka ansa mana addu'o'in da hurmata bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah ka tausaya mana wani hamma dubu ta tace yadda tsana arewa Allah ka kama mai kamin ya sauka Allah ka sa mata ta nan ta tabbata Allah ka sa mata ta nan ta tabbata kamin ya sauka Allah ka sa an gama wakata kai Allah ka sa an gama wakata kai dan daraja sunayenka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana ka ansa mana addu'a Allah ka gafarta mana ka kare maka kare jiham Allah ka kare maka kare jiham jihan nan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai oba mu dinga Allah ka shirya maka shirya ma hukunta wannan jiha ka azaba ga hanya Allah ka sa ai zabi lahiya Allah ka sa ai zabi lahiya Allah ka sa ai zabi lahiya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka saboda girman ka Allah ka kara ma garin nan lahiya da zaman lahiya Allah ka kara ma garin nan lahiya da zaman lahiya duk wani dan ta'addar da ya shigo garin ga Allah ka mai sai mutunan kirki duk wani dan ta'addar da ya shigo garin ga Allah ka mai sai mutunan kirki marmakon kwacin kayan mutane Allah ka bashi sana'a ka bashi jari ka bashi sana'a wanda ka bashi riba mai yawa mai isa ya zama mutunan kirki san yake sunayenka Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa ka shirya dattijawa da tsofaffi ka shirya maza ka shirya mata ka gabarta mana ka ba mu aljanna firdausul al Allah ka ba mu aljanna firdausul al Allah ka ba mu aljanna firdausul al Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensa da kakanninsu da yannai da kannai da diya da iyali da zuriyar mu ka gafarta mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika al khayru kullu wa ilayka yarji'u al amru kullu nas'aluka nas'aluka min khayri kulli wa na'udhu bika min sharri kulli Allahumma ghfir lana wa li walidina wa lil mu'minina wa والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب